Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna Misbaha wanda Sa'adatu Waziri Gombe ta wallafa. In sauraro basu manta ba ne mun kwana ne inda muka ji wani lokaci takan rufe ido ta dinga tuno da kalaman dakta wanda suka ƙara mata karfin gwiwa tana ji tana son miƙewa ta yi wani abu mai amfani a rayuwarta bayan kuka ɓacin rai da haka ta cikin wannan hali da da haka ta cika wannan halin da yanayin ta gama ta kabarta sai dai duk da haka bata yi yunƙurin fita ta fara wani aiki ba To masu sauraro a nan muka dakata yanzu kuma za mu ci ku cigaba gaba da subscribing ɗinmu a Hausa 24 channel sai kun ji mu. Bayan rasuwar Musbahu Alhaji Umar ya samu labari don haka ya zo ya ɗauki dini bayan ya farfaɗo ya samu sauƙi na jiki amma fa tamkar ya farka da sabon abu kullum yana cikin firgita da yin wasu abubuwa tamkar yana tsorata Haka mahaifinsa ya sa aka yi masa addu'a su ma suna masa har ya ɗan samu sauƙi amma fa kamar yanzu yana da matsalar yayin da kotu ta yankewa Dr. Yasin da sauran ma'aikatan asibitin hukuncin ɗaurin rai da rai Allah ka tsare mu da aikin san zuciya amin a asibitin ya tsaya yana ɗan wani lokaci wani lokaci saboda abin da ya faru wanda daga gida da asibiti duk sun shiga gado sai dai daman asibitin nasu ne su biyu da shi sa'annan ita ma tana da gadon sa takaice dai wuri ya dawo nata a ɗan da ɗanta Muhammad wanda ta yi alkawarin kula masa da shi ta damƙa masa kayansa wata rana in tana da rai don haka ta shirya komai a rubuce saboda rubutuwa kuma wannan lauya ne musulunci da aƙida suka zama mata shaida watan ta shida da rasuwar Dr. musulahu bayan gama ta kabata ta hau shirye-shiryen yadda za ta farfado da asibiti ya fara aiki ya dawo kamar da niyyar ta na maida ma har ya yafi da saboda tsoro da tankaicin ma'aikatan sai ya yafi nada Bahijja kenan mace ce mai kama kamar maza haka ta dage tana ta shiga da fita ba zama tana neman taimako da yadda za a yi komai ya farfaɗo wanda gudun tunanin da ɓacin rai sa ta dage da dage da tambaya abubuwa masu mahimmanci zama Ball yau ba ta san gobe ba ta can har sai da ta tabbatar komai ya daidaita tamkar da yadda take so kuma ya farfaɗo ya soma aiki sannan ta samu nutsuwa kaɗai. A kullum takan zauna takan zauna maganar Dini ke faɗo mata da saƙon da amanar taimakonsa da mijinta ya danƙa mata. Ya zama mata dole in neme shi in ji yaya ƙara sannan in sake duba kas ɗinsa in ga wani irin tracing ya kamata na yi masa. Ba ta ɓata lokaci ba ta fara binciken filin ɗin Dini wanda ta riga da dama ta san wannan kas ɗin sai dai aka kan window tray ɗin da aka yi yi ta mai sannan ta bincike adres din sannan ta sake zuwa asibitin da aka kwantar da shi tare da dokta ta sake bincika akan trace ɗinsa sannan ta sake tabbatar da adres dinsa daga nan ta ɗauki damar damarar niyyar taimakonsa har sai inda karfinta ya kare inda tabbatar ya samu lafiya za ta samu kwanciyar hankali ta da namijin ta ya cika daga nan za ta ci gaba da cika burin mijinta da na nata har ta Allah ta kasance a kanta in kuwa Muhammad ya girma ramka musu dukiyarsu ta ci gaba da masa addu'a da shi ma da mahaifiyarsa wannan shine burin Bahijja kuma ƙudurinta bayan shi ba komai a zuciyarta da tunaninta daga aikinta sai rubuce-rubucensa. Hajiya Aisha na zaune falo ita kaɗai ta yi nisa sosai cikin tunani tana kuma tun tuna yadda rayuwarsu take da take da ta yanzu lokaci guda rayuwarsu ta canza sun baro yankin cikin yan uwa da abokan arziki da suka saba da rayuwarsu da komai sun yi nisa da ɗansa da 'ya'yan jikokinta guda biyu duk da suna zuwa lokaci-lokaci ga rayuwar daina ta canza gaba ɗaya duk ƙoƙarin da suka yi a kan ba wani canji yadda dini yake rayuwa yana matuƙar ƙona mata rai. Lukman kenan ɗan gata na ji da dandama shi ma tun da karatunsa na jami'a kullum yakan yana tare da mahaifinsa wurin harkar kasuwancinsa rayuwarmu na cika da kewa da walwala mai musu aiki ce ta katse mata tunanin hajiya tana da baƙuwa baƙuwa wace ce haka daga ina take ga ta nan ta bata amsa sannan ta juya bayan ta tare da ƙarasowa cikin falon hajjiya ta amsa tana mai da mura marabar tare da mata kallon rashin sani bayan sun gaisa ta kalle ta ce na, san za ki yi mamakin gani na saboda baki san da ba sunana Dr. da ni ce likita asibitin da aka kai dini kwanakin baya asibitin Dr. musulahu ni ta ce da muke aiki tare bayan rasuwar ni na ci gaba da kula da asibitin kafin ya rasu na ya kafin ya rasu ya ga na taimaka wa sai dai burin nasa bai kai ga cika ba ta Allah ta kasance a kansa ina fatan cika masa wannan buri don haka nake son taimakon dini da dukkan kokari na har sai na ga ya samu lafiya ba ma ba ma buƙatar taimakon ki suka ji murya alhaji kamar daga sama dukkan suka da kallon suka alhaji ya ci gaba da faɗa yau ce rana ta ƙarshe da zaki sake taho gidan nan kowa ya san irin yadda kuka ƙara kuka ƙara dagolowa rayuwar dini kuka yi wa wasa da lafiyarsa kuka gode wa Allah da ban ya ban yi ƙarar ku ba cikin sada kai da girmamawa har ta hijja ta ce dukkan mu ba wanda ya so abin da ya faru kuma ba mu yi haka da gangan ba sai dan wata kaddara ta faɗa mana burin mu nuna da na ni har mabiya a gidana mu ga muna taimakon mutane haka taimako kaɗai yake ɗaya daga cikin burin mu don haka nake mai roƙon ka da ka kaddara ba mu dama insha Allahu za mu yi ƙoƙarin mu aikan ɗanka ya samu lafiya Alhaji dai ya ɗaga Bahijama ta ɗage da ƙyar dai ta sha kansa ya yarda sai dai ta yi dinga zuwa duba shi har gida ba ta musa masa ba saboda tana son taimaka masa don ta san an musu laifi sannan za ta ƙarasa abin mijinta ya fara tamkar yadda ya umarce ta Hajiya ce ta yi masa jagora har zuwa ɓangaren din ta nuna mata ƙofar ɗakin sannan ta wuce Hajiya ta koma ita ma ta shiga Hajiya ba bata suna ba musa mata ba ta juya ita dai da addu'a Allah ya ba wa ɗanta lafiya tun tura ƙofar ɗakin ta wanda yake mama maye da duhu duk rana ce amma ya rufe ko ina na yin garin kuma dama ba a kunna wuta da ko a buɗe windo babu ta inda haske zai shigo haka yasa ta ƙara buɗe ƙofa don ta hasken nan ma ta hangi windo ɗin ɗakin kai tsaye ta nufi wurin windo ɗin ta sa hannu ta zuge labulen tare da buɗe windo ɗin ɗakin duka tuni haske da wani irin iska mai sanyi ya dinga ratso cikin ɗakin da mai da kallon ta gare shi yana zaune tsakar gado kamar kullum ya haɗa kai da gwiwa yana kifa wuri ɗaya cikin nutsuwa ta matso gare ta tsaya tana kallon ta tare da nazarin halin da yake ciki kamshin turaren ta tare da iska mai sanyi ne suka soma ziyartar sa wannan ya dawo da shi daga wata duniyar da ya fada assalamu alaikum nuruddin ta faɗa cikin sinyar murya jin muryar da baƙo yanayinsa shi ya ɗaga kai suka haɗa ido ta yi murmushi shi kuma kallon ta yake yi ta sake kiran sunansa ta Nuruddin na maka sallama baka amsa ba ka san kuwa sharuɗan mutum ne kawai baka san amsa sallama kai kuma na san baka baka ɗaya daga cikin su kai salihi ne bawan Allah ne you aure na san nan gaba ina shigo zaka amsa sallama ta na yi na Dr. Bahijja amma zan iya kirana da Bahijja na ni sabuwar baƙuwa ƙawarka ce abokiyarka na na ji baka da aboki haka kake rayuwa kai ɗaya ni ma bani da ƙawa don haka na cewa hajiya me zai hana mu zama abotan juna ni da kai ka faɗa min damuwarka ina faɗa maka tawa mu bawa juna shawara ina fatan zaka amshi abotata kallonta ta yake sa ɗaure sannan kuma da alaman mamakin ganinta duk da yana jima amma bai kula ta ba daga ƙarshe ma ya hau daga kai daga gare ta saboda Allah Allah yake ta fita ta bashi wuri saboda ba abin da yafi kauna irin ya zama zauna shi ɗaya ya faɗawa duniya daban wacce ta da bambanta da muke ciki rayuwa ganin ya juya kai yasa ta sake zagayawa da fuskar ta tace tace haka nan nufin baka amince da abota ta ba duk da baka amince da ni ba ni dai bazan fasa zama abotar ka ba saboda nuraddin shi kaɗai ne aboki da nake son na duniya saboda ji da ganin Nuruddin is zan fara aiki daga yanzu kafin ka amincewa shawara ta farko dinga barin bread arin yana ratsuwa cikin ɗakin ka zan baka good combine kuma zan kara maka lafiya ifon kiki na biyu shi ba ka da ƙazami wannan ɗakin da kake zaune cikin ƙura ga kayan ka zuba ɗin ɗinka datti kai baka gyara sannan ka hana a gyara maka to in kana son mu abota sai ka koyi tsafta ka samu likitoci ba shiri da ƙazami don haka ka tuna kai abokin likita ne tana magana tana tattara ɗaki ba shiri ya ɗaga kai yana kallon ta da ta isha shi ya ji ran shi ya ɓace miki zuciya ya fizge hijabin ta ya jefa ta har ƙofa ya cilla fuska murtuke ya ce waye abokinki ba na son kowa ba na buƙatar kowa a rayuwata bana son kowa ina son in rayu ni kaɗai in kika sake zuwa inda nake zan kashe ki ba ta yi mamaki daman ta zaci haka daga gare shi ta zaci haka daga gare shi shi yasa ba ta yi mamaki ba murmushi ta amsa ta ce sai shi yasa nake son ka zama abokina zan dawo gobe in Allah ya kai mu sai ka faɗa min damuwarka ji bana son in dawo in same ka da ƙazanta ka tabbatar ka yi wanka rufe ƙofa yayi ƙarfi ji tana tsaye tana kallon ƙofar yayi da ƙwaƙwalwarta ta shiga zargi tana tunanin ta hanyar da za ta ɓola masa har ta ja ra'ayinsa alama ta farko ta nuna masa yana cikin fushi da zafi na biyu kuma kamar yadda yana cikin wani Fargaba na uku alama ya nuna ya yanke ƙauna daga dukkanin wani farin cikin rayuwa duniya wannan ya nuna rauninsa akan addini da zahiri ta jima tana nazari kafin ta juya ta samu haja ta kawar da kowane alaman jirin fitowar ta take tana ganin ta kuwa ta nufi wurin hakuri likita yaya kika gan shi wahid ta ce kwantar da hankalinki Hajiya zauna zan miki bayani ta ce insha Allah Rubin zai samu lafiya zan samu sauƙi sai dai sai na ɗan yi fama da shi saboda na lura mutum ne mai zafin zuciya da zafin rai sannan yana tattare da wani fushi na ɓacin rai a tare da shi sannan akwai wani memorinsa a ƙwaƙwalwarsa da yake son shafe su ya mance su yana son ta shafi wani bangare na rayuwarsa a baya wanda suka masa ciwo gaskiya a ƙoƙarinsa na wannan ya sa ƙwaƙwalwarsa ta ƙwaƙwalwarsa ta kamu da ciwon rashin lafiya ba wai hauka ya yi ba kamar yadda kai yake kaito ko zuciya ko cike so yi wa mutum ciwon jiki haka ƙwaƙwalwa ma tana ciwo wanda dole sai ya sha magani zai samu waraka da yarda Allah sannan kuma ya kauce wa wannan tunani na biyu matsayinsa na musulmi ya samu rauni na uku na lura yana da matsalar duk wata dangantaka a duniya wanda an ya jawo ya sa ya tsani kowace irin dangantaka har ya sa baya ƙaunar kula dangantakar kowa iri iri ce da kowa ya fi so ya yi ta rayuwar shi ɗaya don haka hajji hajiya dini na buƙatar taimako akwai wanda zai iya ƙoƙarin na yi sai dai ba mai sauƙi ba ne mutum ne mai taurin kai da zafin zuciya tanƙwara shi ko juya shi abu ne mai wahala ina son in ji tarihin dini kaf da halin da shigar sa wani hali saboda ina son ta inda zan so ma bin in taimaka masa Hajiya ta dogon numfashi ta kalli cike da tsammani ta ce zan faɗa miki komai ni ɗanmu ne amma ba mu kyauta masa ba bamu masa zan baki dukkanin wani haɗin kai da kike nema don inganta tsaya cikin walwala Dini mutum ne wanda ya fi full in life kullum yana cikin dariya da zolaya game da kyautatawa kowa da duk da yana da zafin rai yana da zuciya fushi da kuma ra'ayi amma yana wuya wuya gaske da fahimci haka saboda kullum yana cikin wasa da dariya duk da wani abun da Dini yake so mun mu ma shi muke so a masa ba don haka muke sa shi yin abinda muke so musamman mahaifinsa ya danne abinda yake so yana yin abinda muke so saboda biyayyarsu shi samun saɓani da mahaifinsa da da mahaifinsa akan abinda ya yawa amma daga ƙarshe zai haƙura yayi abin da mahaifinsa ke so Dina ba shi da raunin addini asali ma sanin addini ya sa shi ma masa biyayya duk da mun fi ba da ƙarfin mu gani mun ilimin duniya da shi kansa ya dage da neman lahira don haka a nan muke da rauni ba shi ba ya yi amfani da iya ilimin da ya nema wa kansa na addini na ƙoƙarin nema ilimi ne na kuma mukarraba masa hankali tare da ɗaga masa hankali akan karatun jami'a don haka yake watsar da komai a raunin Dini guda ɗaya ne a rayuwa Farida sai lokacin bahida ta ce wani abu tun da ta fara magana Farida mama ta girgiza kai ta ce ƙwarai Farida in akwai Dini yake so a rayuwa da muradi a rayuwarsa to Farida ce dukkan zuri'ar mu ba wanda bai san dai bai san da haka ba tun yana yaro har ya girma yana mallaki hankalin kansa abin da ya so ɗaya ne Farida ita ce rauninta a hankali Hajiya ta labarta komai tun daga farko har ƙarshen abin da ya faru Mahida ta ji jikinta ya yi sanyi ta matuƙar tausaya masa sosai gaske Allah sarki Allah ka Allah ta faɗa tana kallon mama tabbas ba ku kyauta masa ba mahaifinsa ɗan uwa uwansa da masoyinsa tabbas wannan cin amana ne mai girma dole ya ji dukan wata dangantaka da tafi ransa tabbas ya yi ƙoƙari ma da ya tsaya a haka dini jarumi ne na jinjina masa komai insha Allahu zan taimaka masa ya fito daga cikin wannan ƙangi zan ya zo ya yi rayuwarsa kamar kowa kila da mutuwar Farida ta yi zai iya ɗaukar ƙadara ya jure da Farida ce masa ta yi dini ba na son ka zan aura zan jure ya haƙura amma wani abin da ba ku masa ya masa ciwo wanda ciwon cin amana shi ya fi zama zuciyar ƙwaƙwalwarsa fiye da Farida. ina jin cewa iyayensa ba sa son sa, ba sa ƙaunarsa, sun ci amanar amanarsa to ina iyayenka za su yi ka su ci ka za ka dinga ji to kai ina za ka shiga za ka yi da ka. Da irin wannan tunani ne zuciyar ƙwaƙwalwarsa take abin da ciwo matuƙa za ka iya jure tsana ƙiyayya kowa kowa banda mahaifinka saboda mahaifinka yan uwanka su ne kai su ne rayuwarka to masu sauraro a nan damu dakata sai a turare mu a shiri na gaba ku ci gaba da cikin tattaunawa mu tsakanin Dr. Bashir da Hajiyar Dini ko ya ta kaya kowa Bahijja za ta yi nasara ceto Dini daga halin da yake ciki ko kuma yaya to ku ci gaba da dai sauraron mu ku ji ya za ta kaya ku ci gaba da subscribing din a Hausa 2014 sai kun je ni masoya